zaƙin muryar tsiya sai ta kwanan nan za a yanka kwanan nan zan yanka ka a huta sai ta tara kake famai tana da jin motsi a ce rayuwar duniya haka kai nan wayana nan a wani ne kandila kandala ce eh ke kuma ba sallama sai ki shigo sun da ke kan wata balamar tunkiya kandala ya za baki da karatun ta tsini zo nan zo mu kama hanya mu tafi Baba ɗiban ruwa fa nake. Ɗiban ruwa kan laki fa ɗiban ruwa ne ki zo mu tafi neman abin da zai amfani da mu. Kina ina? Na'am. Zo nan. Kina ina? Garin. Zauna nan. Zauna. Leƙa babu kowa nan kurkusa? Babu. Babu? Eh. Kun buke da nyaman kuɗin nan. Kina ina? Kin ga yin abin da take da Allah. Kamar ta da koyan kwaye fashe ma a ciki. ki fitan min da yan biyar biyar mhm. da yan goma goma in ma akwai yan ashirin ashirin da sama da su duk ware ki aje mm, mm, ki jejjera min su daki daki daki daki ki ji ko tashi mutubi tashi mutubi kina ina kina ina kamar mm, ina takalma na haka nan kika je kika jefa min takalma da ne tafa min nema kandala kike Allah kike ni kandala ye a ba ta kullum takalman nan ma takalman nan kullum na tashi in za mu fita neman abinci sai sai sai sai ba fita neman su yanzu ba baran za ku fita eh fitan nan ne ko zama zan yi ya aiki mai zama cikin gidan ni dai wallahi ba na son fita baran nan ba na so wallahi to mm, mm, mm, alawiya bari ga miki kin ga da wannan sana'an nan ta bara da ya ce nike sa in Allah ya so da zan je in aikin hajji in je soke faralli ni ma rinka cewa ga Alhaji Kabiru makaho Allah ni dai da zaka kin zuwa wannan baran ni dai duk da yafi ban ga abin da yake ba abinci ne gashi nan ba abin da ka nema ka rasa a cikin gidan nan duk abin da kake so zan fita in je in nemo in kawo shi to kuma goran ta man ga'i ko a a goran ta man ga'i goran ta man yariya ye to yanzu ni dai kakkaje je baran nan zan dauki albashi na in baka sai ka ce da gaske Allah inda gaske ne to yanzu kan musu mana ye ye gashi amma na taɓa dubu ɗaya ah, kuma sai an yi kuɗin gibi dan za a bani kandala kina ina kandala mm. ga kuɗi to kin gaiwa ai ba zuwa bara ko baba zan tafi wajen aiki to a dawo lafiya a dawo mm. lafiya alawewe alwaye da ana haka ake ba a so kandala kin ga kuɗi ko mm. ina kinsa ne yake ye ke da jiki muna zauna ina ke sanya kina yawa bismillah adawa lafiya adawa lafiya alawiya in go kidan kudin nan kina ina to kirga kirga kirga kauta mu dai har sai mutane sun shigo cikin gidan da ni iya na zama ki da zafi na ma kirga abu da jika har sai wani ya shigo wani dan farko dubu biyar ne dubu na kika ce kandala biyar dubu nawa biyar da kai 22 da biyu Allah tsine mace ka 22 kandala Allah wallahi sha sha sha eh, alawi ya mara zuciya ki tashi mutum ne ma ashe ma na fita albashi Allah na fita albashi a kan wannan kuɗin in nono na cikin gida ya zan tara kuɗin zuwa fake faralin wannan watan da ya kare a kwana talatin nawa muka samu saba'an wata ma da ya zo nawa muka samu dubu goma sha biyar dubu goma sha biyar ashe ma na fita albashi wallahi tashi mutum ne ma arziki sha sha sha mara zuciya kina ina kamani kamani bismillah bismillah Allah kandala Wato a takaice dai stili ɗina kin je kin fa da su ko? Kin je man da takalma kandala sai na mamake ki Allah. Malam Musa ka dake ni. Idan ka fasa duka na kai ba dan halak ba ne. Saki saki dafa. Ku ba zaki dafa ba. Ba zan dafa ba. Abinci da nayi ne dafa amma wallahi tunda kai magana duka sai dai ka da ka ba zan dafa ba. Kinga? Kinga? Idan ba ki wuce ba, sina na tattauta miki wannan bal <laughs> to dukan ka wanne ne bako na a ciki wanne ne bai saba da shi ba a cikin dukan ka to dan Allah malam Musa ina so in maka tambaya yau ka iya tuna fa kimanin wata biyu kenan baka iya riko kwanan shinkafa ɗaya ka shigo da shi gidanka a matsayin ka na namiji ba duwatsu kake so na ɗebo na kawo maka na dafa maka saboda zan burge ka kuma me mutsiyaci irin ka baka iya komai wanke kayan amanka to wallahi na daina saboda ko na ba sa min fitsarin kwanta barantana gardi irin ka in dinga maka wanki na gaji ba zan yi ba ke ni kike so tsiyaci na faɗa tsiyaci wallahi sai dai ka dake ni kuma wallahi sai dai in gawa ta ce ta ƙara dafa ma abinci a gidan amma wallahi ba zan dafa ba Maki da kallo. Mata mun da ko kun. duk tamka maka wannan bel ɗin kai ma a jikinka. Ba sai ka zo ka doken ba, an ga ma ni ita ce. Ni kake gaya Alhamdulillahi Allah na gode maka. Wallahi shaidancin ɗanka ma ya ishe ka a gidan nan. Rashin mutunci kuma ni yanzu na saka kafa wallahi babu abin da zan kare maka a gidan nan. Habba ka gyara halinka ba. To ni ma mu zuba wallahi. sai an jima sai an jima nan ne zan yi na zan yi you, this girl. You know go stop wasting your time on this work, No wonder aka kore ki daga makaranta. Ba saboda haka bane anti, saboda kuɗin makaranta ne, kin ji na rantse miki. Hmm. hmm. Na so you dey say always. To, zan tafi meeting. I left Abiola yana ciki yana bacci. You take care of him. Kina ji na? He's sick. Baya da lafiya. Malaria ne, ya ta vomiting tun jiya. You take care of him. Kina jina? Allah ya sauƙi. Take him down. menene kika haifi cikin gida tun da su kin daidai fa You know her, her stupidity. Wani ma kullum sai na gaya mata abin da za ta yi. A'a, ah, ah, ah, Allah wuya. Tana da kokari sosai sosai. Hmm. Ai da mai baka sana fi dalilin ta. <laughs> Ya rigima. Za ki fara ko? To, where would they go now? Before you know where we dey go. Abi you wan go inside go meet the Allah where make una stay together. Ah, ah, ah. You, you make you calm down now. Eh? just tell me where would they go. I like where would they different, go. In a different matter. Huh? Oh. Eh? Ah, let's go. <laughs> kudin dan tsaya tsaya kusan <laughs> yan ƙauyen nan fa ba sa rabuwa da kuɗi yanzu haka kuɗi ne a cikin jakancan nasa haka ne wallahi za ka gansu kaman wasu ajawuna amma bala'in kuɗi ne da su ka gane mu danne shi koyo mu kwace ah ba za a haka ba cikin sauri za mu ɗauke ta kun gane ku zama ready to kaga idan ka ɗauke ma ɗau kongo inda can muka yi ke mun da jaka idan ma kawai ina ruwanku ku dai naku ido yana sai ku yi maza ku ɗauki gane an ga wata igiya Wani iskancin banza ne wannan? Ina ka iskan kai. Kai kai kai kai allazi wahidu Allah amama fi sabilillahi ke ba zan narke ki kandala zan narke ki girma yake a bamu na annabi Allah ba ku mu samu sannan ku dai na akaramu sayyidi بمديله أدربت نفس موحدي فجنب أذرى دون إثم بمعبدي ضربت إلى أبان في سبيل الله سبود الله ويرقون النبي saboda Allah jama'a fi sabilillah a ba na annabi yo Allah na wayar koya ba na annabi mm. allabi wahidu wahidun fi sabilillah saboda Allah salamu alaikum wa alaikum salam sannu malam makaho yawwa barka da ina lafiya lafiya lafiya bawan Allah sannu a bamu mu fi sabilillah a eh, ba na annabi gaskiya ne dan Allah dan annabi kana zaune a nan sallallahu alaihi wa sallama baka ga wasu sun wuce wasu yara ba da jaka a hannunsu makuba makuba mai roɗi roɗi shuni shuni. <laughs> Ka mu da mutum, ka mai wannan tambayar kana ganin shi makaho ne? Haka ne. Wato wannan fa abun wato mm, tangala shi ne fa ake cewa wato ikon Allah na kwanciya faki Allah. gaskiya da ake cewa wato zuciya ke gani ba gululin ido ba bawan Allah in banda tsayin hankali ta gani dunkun durun za ka zo kai mai irin wannan tambaya wai na ga mai algashi algashi shudi shudi ina sanda ta kandala ba kuna mai duniya mutum ya muku tambaya ku ringa masa dariya kai tambaya a ringa maka dariya mai yan ba banda rena hankali kandala ina jin yau da kafa hagu ka fito baran nan Allah kin gani tashi mu bar wannan bagira Allah kamar kina kamar mutum kandala kirin ka abu da jiki ina abu ka baka da dakon kwaye fashe mu a ciki ka da kama ni da kyau ya a ba muna annabi kaga ina ma muna ina kaga ina zaki kai ni eh ai yanzu kana shan abin nan amma ai yanzu baka iya kunna ba wannan eh yap mun wannan sata jiwon ka kan manta ta baba ko mu share su kullun nan ne yau ga wannan dan banzan ma haba tintin ya aje mutane haba kada fa shegen ne tare da kannan kafin ya zo fa ai kwa da billahi lazi da sai ai kashin hanjin cikin sa ko kuma ai share ko wizi akwai amana shi zai ka bar shi da fara amma baya cin amana ka gane ai amma fa ya dade shi nan ma bugu ah, bugu bugu eh eh ina zuwa ina zuwa ina zuwa yau da harka eh. yau da harka gudu ne ka bude ne ban bude ba gudu ne ina zuwa da na san wannan tsayar za mu zo mu gani da ba zan zo ba wallahi tun yaushe an taɓa rakoki na ba wannan ne ja mana ba ban banza matsiyaci bai da komai ma a shi za ku zo mu wuce school yau ba harka kai baba ni fa ba zan ba banza ba tsaye na more shi ban ɓata lokaci na aikin banza ba kai kai kawawa ka ɗau cuta banza ko asibiti nan ɗauka yana sa har da wani wahalar mayar da kayan ciki Allah ki sha dole ki wani ya sha irin warar da muka sha ne kai kana ganin warar fa da muka sha ba ba ga ne eh <laughs> ba mu wuce makaranta mu ne سليمل قلبي قد أهيت قلبي بالوصل بالمنا حركتني والقلب بالوسواس قل من كداي من حبيبي مك ولي قوالي قل يا خلي يا غري من بلوم abinci dai abinci nake da ba ni ci niki bai na fito ko a baki yarinya zal zal zal Shangala, ah. me yace zai bada? Abinci. Abinci ko? Mm. To, Izabilillah, saboda Allah. To Allah karɓa. To amma amma. Shangala, abinci ne kuwa? Mm. Ya? Eh. Lallai. Ki bani hankali, ki bani. Ke, Shangala ki bani hankali wallahi. Allah. Ya? dauna mu gani, da gaske abincin ya bada? Da wannan, da wannan. Sai ka zaka da shi kike kama sai ka zaka runtuma da arami ko? To, ina na ina ne kuma nan wajen zama ne ye kama ni mana bismillah kandala duba ki gani akwai dan nama a cikin abincin nan ne babu wannan busasshen abincin in ba ba ka gani haba kandala kana da wannan abincin aiko na gida na keken ki kin san yafi yafi wannan abincin da ki wannan yafi wannan yafi ni ya matsi a ci Allah bari maza da kanta ki ki dauka mana ruwan mu tafi gida ye tashi mu tafi tashi tashi mu tafi ki hangarta kina abu laka kamla ka kamar bai Allah ye mu je aikin ba za mu tare wai a sai abinci wai sai abinci ya lalace sai na dauka wai a ba mu da an gaba na gani ko kar ki je fa ne rami kar ki kar ki je fa ne rami